بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يفلو يبرو قلبي كراتين من لتافيا المقدمة العزية للجماعة العذارية يا الشيخ أبو الأصل علي المالكي رحمه الله تعالى إذا باب نبازيتيا يونا zumana yi ba zai ci rukunin shi ya wozo na bai na jide lakugan biyu ya gada bayaniyar mai biya ibe bayani ce alamar ya talako ya naki baiwai gani gam wa amma ma ya kubu makaman laf fa'anwa na gama ya dufe shi ba bai guni ce ga wa amma ma ya kumu amma yale na tsaji gikin giba makaman laf skin giba ya lafa zaune misali wala lafazi tiye tiye ya wala ba wo ga me waya amma shi dabo na ji wugwaya da ya mina man ga fa'anwa we wuce ja ta min ha mini na je ji wa wugwaya ya wala nan gai al isharatul muf'ima ishara na to a ji fahimtuna ga wane yi miyanin zai jin ishara man gato wahiya mu'tabaratun min al-akhras fi talaq amma jaji ya dagan bai ishara ne ne zaga na jore na wani kwanayi wa gan bai yi mina min al-akhras e ji lura bai ishara irin ne gwata ya e zibo gwata ya jigo e, e yi ga ishara ji wuce ya yi yawon yi zai ji da ilimi ya e ganti gina wacce ga ilimin ya gwawo wuce tula ga lalle na wai kwana wa gabe yi mi man shiga ya lauci tabbata a ga daga nan magagana a zugun bai nuya ya ha ngale ya de ne te ga de to makanta go a de teacher ji so fahimta ga ya e jin sosai sai dai di fahimta ga wani daga tula ga yana wai kwana wa yi min na biya a jiki jikin aga tun lobe isharar ne fitolak ibaya e wala wa min ha mini ya na jaji wigiki ni giba yan lafazi miyoyi na ya zo zo ma yi miyoyi na wugayi kitabatu talak min alqadir ala nutk kitabatu talak zo luka yi miya zai makuna wi min alqadiri kika nun fefetiya daga ba zai dai iko ala nufke a gagana ga takardun kabin amma ga yi takardun so ga yi laya wala layi na wako ga yi wuga ga asali baya wala wala wai ga yi wawo wala uji daidai bai kiyan bai na daya gbọ́nai to e za gangawo in kaka meseji wa kawo hajji tabbatare wanda ga sai ma ba ta kada ba kawai message o katu za fi mi ko zai jin yayi mi naga ga yu ga wuya waji tabbata message naga a fe ujazu ne na fadi zai yayi mi tu message ga la ga loko tu karshu de idan e u test yu na ga su ta tu ba ji gyara tu fe wa ga ji gyara amma ina so message laya wala ji tabbira a ah, message kawai ko eh, ufiya dan duga le mai na so kulle malaika ma eh u photo stata ni malaika ji photo stata ni ibona uzire zare na so ya ina na yi ta ka daure e babe yi mi je ya ji gazu shiri wallahi tallahi wadi min do ci gangayya nu ya wani da iyaka ndo ce man ci gai da fedo ya da kuri jibi oji ebi ya cike fi wani wani ga agoguta gani wani ga ya jahiliya ga sokoji ci biyu da ya jahiliya da ya ka barai inda ga ila zo ngan ji fi wani muke iwe ya gala na nan ga wuce suratul bakara ba to yi ya jahiliya to ba ni wani dazu imanci e shi mai e e ya ya yayin jahiliya a so ciwo gan ya ma ga a yi bogi jau ya zo bi adini re. galau goyin santu biyu da zai ci al'amarai kiyo ya wala mu gaskiya muna kafi za mu cewa ko ja lokotu na ya waje da iya kare fa in kataba al-kitab at-talaq wa huwa azimun ala at-talaq waqa alayhi ma katabahu ga fa in kataba al-kitab zai magagana nga takadaka bi talak etiyan ya wala gawa imiya wa huwa azimu ala talak umani ejiga ngboka ngutakwa nkolode ngbo etiyo wa ka alayhi ma kataba wenu kaba takado ko wayona waje tabbata kawai audio ya record ya e waya ci sendo waje tabbata facebook bo whatsapp bo wanda ya tabbata matuku daga niyela ita labarin nan ciwa a wa waka alaihi ma ka taba manga wa in ka taba ghaira azimin amma ya zagaba saka da kayan teya wala ghaira azimin amma wuyi kagba niyan na gwaka ngai ya na ba wuci ko ga wulu la azimin zaba niyan wuci koji zaba in ma ji wibe kagbe ni ya falahu radduhu zanna náà damana nga ganna dagwaya na ga miyawa me kawai bai gina niya miya malam ya blugul mar'a malam ya blugul mar'a matuka ka wasikan na wula de imiwa na wula logwa imiya kai ya fa ni min boko so ci ya wuce wa umala logwa yi me ngo te ga e ze je kan do ci be ni na boka ne e za me je kan do ci be ni bogwi azumu ga ni na boka ne Bi da wuce manga wunde da ma jiyo ga wulaji abeke kula logwa ya imiyanin amma ga logwa yi miyani su kun fayar zamu iya na naji tabbata ne wa yi miyani da wani ne ɗauko hmm. ke ga e zozo bai be taya na rabe wa mudu ga na gama ya ji ishara lo salasun jidduhunna jiddun wa azluhunna azlum e eh, yagu da na e zozo bi wani ji tabbata wallan wula bai ni na boka ne wani ji tabbata ya wala yawaya kawai bai zo yawa ji tabbata abe kiri wuga lotu kwayan zagiya ni ko takara na ko ba bai zo yi yana wa logowa ne, nga mai ji shara? ishara yi mimi laji na mi yana wa ji tabbata a ci aga wuji mi mi ulugwagi wa ji tabbata wa ji tabbata ya gutan na ya zo biyu fayar zamu bi ma'anin wuri a dagon ne wani labin halin ne Allah hakuwa gama ya ganye ga wawuwa azimu Allah talaki gada shiri ga final kitaba lokacin na da na wani ya jinga ga ulama ya na wuyan lawa ne la wa kama kataba bi mujarradil qat bi ka kai zuni wa daga ya kawo feji tabbata wakaza in ka taba mustashiran wa raja wa azima wa ka wa shawarawa da takada kan gaya yi ne wa raja wa azima wa kiya takada na Be ni beniye de miguya aula ni ya talawo ko ni ya tsogoka fai kawo talab bi mujarradul khuruj takada na wa ka ca lafiya wuzajani na wasu lalilmara amla wọn ló gba ńlàgé aníkàṣùlá ló gba wọn mú ìrìn ọ̀gán wọn dé wùsùlẹ̀ anílẹ̀ wọn yẹ kawo tọ́lák takada na dai ya ke fili zanen cuci hmm, na ila illalla takada na mai kagin gaya yi minan wọn ló gba ya tabbata wa in ka taba hu gairo jazimin amma wa kuka babu yaniya falawo raddu wani kafa na waga takadar na lake jini wata ya goma motu zan da cale ka na a raja wa shiran fala ya kawo alayi talak wala mutu latin ya ci shawarawa ma lokaci na wakuna ni yau bakati yi uba fala ya kawo alayi talak iya ji tabbata ma lam ya blugul mara ma lam ya blugil gulmara matuka kula logon zagiya da fahina yi fi yalzamuhu talak amuga logon wani ya ji tabbata kawai bai zo kan iza balaga wadda ala fiye biya ala ayi wajen kan walau bi zahabiya ila baitihi Allah akbar fawajadatu fihi kan zage allo mi uluci da tun wasika da miya ni a ga wasika da mai bawa labe na nana to ji tabbata falmadar bago ene ga dan yi tuba yi ala da dukhuli da yadi wasika dululu gwanzagi waye hoko so wacin ya gaman na ji shari'i na le e ya gan wuce ga ya ziya ya mata ni ko wani yana wani gayi gwani na wani gani ya lagami gayi min na yawo cuka ni ya kawo talak bi mujarradil kitaba idi fahimta ku E ga manyan shari'i da wani amma ni ya boka wadda mutuka wakau bai zaina ma wai wa shawara ne wasu ka da ka amma boka ne wa boka umala logwa an zagiya na iya ji tabbata wajen fahimta ko amma to na waka bai zaina wule ga logwa wani ku da miya wuce da su ga wasu ka ba da na ya wula ji tabbata amma ya ci mata nile le ya ga ya bulhassan ina wai ga na gan wa ka fa in kataba alkitab bitalaq wa huwa azimun ala talaq wa ka alayhi ma kataba wole wani yaji wa in katabahu ghayra azimin falahu radduhu ma lam yablughra kani ubukati ubana falzamuhu bimana falzamuhu yiga kai ne uga gun rega logo wani falzamuhu ya wala naji tabbata wa yimi wa ya kanga ni na wani ẹgbẹ́ ẹwọ́ kú soke ga yawa niyya da muhimmanci sarawai niyya da kakai mangole a ga kaka na ya kuma makama giyo makama labs niyya ga yawa lama mini rukuni yawa lawa ya guki eba yimi kiyo lafazi kwai ne gikin gibayen lafazon yi ni ti shi kiyo pupa to nga wani wani ya wajen gami ga imin da ya wa make ya na ikin giba ya lafaza wani nga rukuni aso da ba gaba ne amma sauki wude ni ya gwaka ni ya yi gogo zagin na dai a gami ku nga wani ji faruwa ta nuci na kuma su agban wani ji damuwa ga amma wai ke ya bayan ya yi umala logwa wa ibu hadisi e guta wagula zozo waji tabbata wula bai gaske waji tabbata gaskiya na wange ne bukatar santo ya ce alamari ya wallah wallahi talla wani labari sarari ke ya zaɗi ke ya ga waje ya a mafi mu e magibe waje e fe dunya ce su kuji sauki wani ba yi ga ga fushi dai ko zagi ya gafu shi dai na ji wani mafi na yano ba ku man ga walau aqada bi kalbihi jazima min ghairi taraddudin abeke isabagi aqada talaq waya wala takpam kuro bi be gun jaziman mu yakago sarawin min gairi taraddudin wuji ke location da ba fa fi wuqu'i talaqa alayhi a ga ya tabbata be gbọn kpankurota yẹn gbọn nẹ na nso de kelo kesi a yimi nafa mege wuya komi wuya fafi oku itola ka alaihi bi mujarradi zalik riwayata shin kpankurota yẹn gbọn nso ne zala gana amma wuju ya kagwa ga mega yimi na ya jinjin ga shin ya wala bi mujarradi zalik ai بمجرد عقد الطلاق في القلب من غير تردد شيا ولا كشولا روايه ثاني اغا غبابي yi ma na ke gayo egaji dabo ga kwankwarta wuto ka bu oga ko ka wahala egaji ma dabo ga ga a nula ebe na o ma ce gayen wulale ugbo ka ga ebe na ngan na fata igiyar alkafdu wa kwa gauga ya amma lafazi ko alkitaba wala tiya e bayan jin gai rukuni ya wala ngo le wala go na go ko mun ji shirayu gan amma ya ji bini abin zagi ne ya yi wurin ya ci shirayi ne ga wa amma ma zama ala talaki ya fil mustaqbal sun mabada lahu zani ya ji gan yi mimin na da lokaci kaza musamman ya giga cin gani ya ga yi mewaro da midaga wuya magan kumi filmustak bala da wani isa kalma wuce sun ma da lahu wuce za a tula kai mai guya uzuri kama amma <laughs> bai ce boya mini za a dangin na jiyo yi mewaro na alhaji ma na sai sa gasa ma jini hidima bai yi ya giyan zaba ciwujin ofe jera yi ba mun ga falashi a na indoro doro tun yawaya iji fahimta ku so ne ugwa na yanayi ba bai nan wace ne ba bai al'amarin ne abubaka ga zagin na ya ba ni zagin na ya ba ni teke loke na wata ga zai lamata kin loji kayan wadda abelele wace shi wadda wa shawara bai zan da shiga jin umar kasa wani yi wujin gagake wada ga ko takada dake? wanka to mun shiga mai yayi mun ci so e ga guba ta ci riwaya ta amma na mai shari'a labe nan gan ga kai me go man ce ke ci gaba yi ga wala ya juzu an ya tazawwaja rajul imra'atan liyuhillaha liman tallaqaha salasan wala yuhilluha zalik gauja lalle an yi ta zawaja rajul ne zaba gigan zagi imra imra'a wani zagi yawo yi ha ai le an yi ha ebu lan zagin nuluji wa alalliya liman tallaka ya zai yi salasa ya gutana wannan zagayi mai ya guta ki mu wala ta tahillu lahu hatta tankiya zauja gaira zagin na wadda amfani ga sai ni ma dami bandoci ni guba guta wa yawon ko guba wa ni biyu da guta rejin wa biya kici bai ga can leba don yan guta lafazin ni amma gwa ku sahaba je yana lobe yana guta lafazin ni waya ya e ti shawarar sahaba je ta tuba bai sayidu na umaru na shawarar na gaba gwa kwa tungala man kwa ala'imatu arba fata gaba ta manga zandoro ga tunna lona ga ya mitaya amayo jiware bogo migupa yao ya isi sobe ojigo migupa yao wani me akibi ya bi ji fahimta ko kwa da gumi be zanna na gindo ci idan na iwana ga wai wai mi ajifo idan wo mabe ojifo guba ma dai na iwana kwa mi oto gumbe zagi da ya wufa bi mai zuwa na lamari ga yawa an ji fogu ba ofe cin ga yawan wubiya ke gumi bai zahiri da shi kwata zale ga ga ya da fona ga wani bai wa yi plan da ke more ko mu gwakun zage wasu ya loya bai ni yaya ma da ma da bai zo le bai ba mu ya mu mataki laina ta da ba za no chigwata yi jo no gwata ba ge osona yuna na da fimi be zando shi an zagin na fayawo wa gudu shi lokaci dai no ci ma ga to gwa ga latu ba ji fahimta ku so shari'a gane tun ara mai zalo kan gole hadisi bai nan wuce wala yuhillu ha zalika so mun yi ga wagan wagan ya wuce ji mun lan zagi na ji halalle ya ba gin na to sun hari edu ya ce fi wade ga mi fi be ziyan bi ba gi ga bi ayi mi pa o ogu pa o ma u ya e bo ji kibo wo je bi utsumi jijiya ci ga la yuhillu ai la yuhillu al mara zalik mun lan zagi na ji halalle to ba ne edu ya ce fi o ne edu ya ce fi o wa yufsahu qabla al-bina'i wa ba'dahu labari gade hukuma adalaya wannan gan gume gume zabagi ka zai gula zagi nufa ya webo ululu jahallali ya wegoro a ya wannan ni qabla al-bina'i tala soboja wa ba'dahu a a cayi soboja ni hukuma bai da labari a ga alikalin nan alikali lakiyo ya wannan ni ala gabe waje ibuna zina a carewa ga mibo obe sakwai wa in fusi ha ba da falahal musamman abe kere a ga cayin tsoba wajani hukuma ci da labari alkalici gabe waje na fala musamman sadaki na bagin na tuye guga yan zagin na na wajen alalle a wani ibina waje. mawo biyu ya ne wancan mawo biyu ya goga ga sadaku layu amma kula shayin so ba mu le na agaga ya zuni ula o mabi ka ba sha gula kiya e mo wuya wa e wona sadaki ga ya kiya e mo zagi wa man talaqa imra'atahu zandoro ga imi wuya salasan gutana lam tahilla lahu bi milqin wala nikahin hatta tankiya zawjan ghaira zagin nan lam ta hillala wa ji halalli yawa bi milkin e bai wuce buwa imino ya guta na abela kulokin wuce na zagi na ba nan tacin zagi na jama wuce nan wuce wuce wai no da yawa ga igbe wuce bon zagi na ce yawai amma wu ya guta da yani to mai ga yawa ga wuce halalli yawa ya wani ga zanen ce wasu ji dabara wala to kulokin wuce gayi mai wuce dai na mai yana mai <laughs> boye da yuri amma guji alalle ya mi ba na sawa da ba zan duci mawa ga wulo ba zan duci abogo ila kun ilo kin wuce iga gi kun zagi na gasa iga ya mi mai diyan wan wuce ulo wuce gi wuce ya mi zuma ya e gi na wile ga wale za wan gide kokolo asu sunu shari'a manu kokolo ogo musamman mai malikiya je a wani ka'ida ware bugon zagin na jalalliyawa kawu ga da wudde egbe wushibu wala ni kahin ko ga ichi ga bibi yawe yawe fayami hatta tankiya zaujan gaira sai zagin na da ban da cibezo kama yi wujiyo madamin da cibezo da duniya wufi ya wuce ni wuce abedi upayawo so egbon oshibu egbon yawo so gami gwe payawo umala lomi ndocha haramu yo haramu ngai lam tahilla lahu manga faslun fasali dana qala fi risala walahu ga bayanin bai littafin risala eti masala na ya bazu da na ke dai walahu ai wa gwen ya ba ai lilmutallik zai yayi mina lilmutalliki zaujatahu zai yayi mina arraj'atu yimilaji halalyu yawon fillati tahid itin zagi na so ya ji shika nan malamta da hulfil haidoti salisa matuka kaulajin shika ya zuta Yi iji fahimta ko. wato ga yi zagan zagiya shika wikin abuja shika wuta wani zagi ya yi ya ni ko iya guba wọn shikan farko ji wani baci ji Wani da mana wa jikin wa lauji na amma wadai ga gada shikan ya tace oh, man ganna wani ya kewa bai wani shi ne zan da cikin ci amma wani ya ni ko guba wa wakili faruwa oh, wa yi yewa wa yi sadaki roya wa yi yawa ya fa amma wani shi ni guba wa lula shi babu yake yawo fa sadaki wuro amma ga guguta ni zagin da wadda ta mulki tiwo biya sai ma bauchi na wuyo ware amma wai ya ni guba wai shi kan ni guba buyi da gwakubo wa ga lula shi mu bau mu ba mu ba man ciuji mu ba wa mu kabu e boga tsocin mu ga wobo ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalik mu la soko gufedo shimi wabu wabu ya ci ciwi ne amma ga tiwi ya da ya ba bai waje lafo sai na shi kan hunguta na kanga abe yawon shawara ya gaci yawai kuma ga da shi kai ta ci ba ni wajen yawa ga kan wani wadda tiwo na ga wa kanga ga mai ga lilmutalliki zaujatahu arraj'atu fillati tahid mu zagi dena eji shikana wani da mana wa laujina malamta da kun fil haidati salisa kula ga da shi kan yi ta cewa nan fil hurrati amma wuce yin zage na yi gina wuga ji shi kan zubuta awi saniya ko shi kan yi ba ci fil ama in zage na yi wuce na shi kan guba wani ya ji wuce gan ba a gigo ji fahimta ko an ga hukuncin shari'a gwa ko gada ya wuje obegi wuda giyan wuda rife ke cin dace ba nan ga wale haddiyu wọ́n yí gíwò yí búlálà ṣìtún ma wọ́n yí wòṣì kíwò búlálà aráta ẹ̀bọ́n náà sí kùránù na gaggafi yí na tatin zagi na fi yi na ga tatin abu kala uha man na ji sharayyar risala na ya ga kiman ga ga arraj'atu yamlikuha az-zawj arraj'atu lalaji yan yimi yamlikuha az-zawj e ba muliki o fi kulli talaq yandoro naqasa adadu an salaf na la gugutano ke ga e ba de ga yimi yanni guba shi kan zagi mala gumi are kata kawai ni wuyawo shika ca gumi wuje dama laushi to suni amma sai bai bamban zagi sai bai sadaki wuri sai bai yawo wuri ke da yawo sharati yawo kwata wude ga aje kutan kwashi zai lo yi warwa shi na wude ga shika wuta agada shika ya tace ba ni wa ga wa ni wade a amma ya tace ga ta yi kiyo to je ma je no da rike daga nan wa mi ni wanda gyazu ne wanda zubaci wannan kawai o kiyan wala wujin abin gaga da ya tace wọn ga gwani sai wọn ga wuyi wa wara ce shirya ya waro ji wuce da wani to yayya ni iya guba kwata hukunci wani wani amma wai wuta wa yawon wadda kago yan doro so ciwo biya ibina wa ya miwa ya e daga a gufe da wuce miwa biya ibina e wujin yawa ka to amma kan zage wato ga to shi kan zuguta gumi erike ne na daba na ikiya ba gide ga kiyan wadde ka fawo to su amma wadda ga kiya shirya ya waje mai guci mai moko na shi kan zuni wajen wadda ga chatso ba wani jima'i biyu yi wari wa bayanin da ga jima'i jibi mai wugwa ga wula jani wannan ga yana kan wogayi mai yanar iya ni ya guba na iki onji ma ya ma mu'amala ya ba be mi pata ye she na ki o haki udo su gala gugu mi o gigi be fi shun storu e o ko ki o pata wa ji o da so ba ena kan wa ga mi ya e no to man she ci gaba yi gan eba yamliku azawju bwe lila jinza zage fi kulli tolaki yan ndoro nunga ya imina na kaso adadu an salasna adadi ugu gutana ma ya kuma u fida'un matuka yan ka fida'u da ba fida'u ya isa zage na samni usa wuje kulu wuja idi fahimta ko eh iji bayani zuma gona ife diga khalo bi yau halin wa mutu ya dazo da ke baya waje wani halatu sauri zai fahimta ko amma ya baya ya wala huluwayo da don bayan hawi inda wafe ga larauci jefe wasali kawai yana fasara ishe ba au ma lam yakun ala waje ilmubara'a matuka gana gana awon ya gawe fidawo gawon yake te yawon ko gana gana wuje fuska ta yin almubara'a ba ke almubara'a gai almusalaha alal firaq wani ide yi wa madu febe wajen abubuwa ide na gya gana ila solo wajen ya ce zan doru loyi lami lafiya ngo te gawa ya jigo wa kumi ma kuwe bogo ami pegwa ebe oso ma yi dajirin mi go pegwa gole sulo a jina ci gaya bai oje nga yi mubara almusalahatu alal firak idi fahimta ku fasara mubara a gane wani kacin mubara a dabayin competition musabaka a e yuga mubara a ban wuce ya kpawa wale kin dola rauci da fene ko wujin competition musabaka ya kpawa a ah, musalahatu alal firak siriya da jin ya so fedu kai ifedu wabe wajen rawa ne wajen wajen ya miya iwon mawaja ke zafe gimi ga wayon suwo ko so ta ci e ci e ba bai yi min ki matsala yi mi aga mutum na wani fa wanda sha ba gi ba gin ma ya daji ci amma kibe ji faro zuma ya ofa ba gina sakiya sali kawaliya hali dai na mutacin wani wawo a mutu hali kawaliya wani lugwa magan wai woma zairi na sokofin wani woma hali kawali latunca bai za kama wawon waga muje ya dabe yau umar ina uzuri muna taya wa mamigu masu kuta wasu a nuna wuce yau so ya gi wuce ba ni da miyamu amma ga becca gyara ji ba su mabai na ji faru fa aka gyara ji ke ji faru e ba a zuwa ji biya wula a kuri ji amma aga da shi to su damuwa ko e lobe ji sai biya ga ki shawar mai to daga dena mutu alikawalin lagu ga mai tushe na cin nan mutu a nan gaure na agba shani ne uzuwa na mutu wayo na wale ga da biya wunga dama wunda mini hikima na laso ko ga haji guni na guba ko ya eh, wana zabacin na yawo nga ya kwen guba ikere ya ko guba ikere wunda mini hikima ya wadan yau ya e wana ba gizi dai kago sha'awa ga doshi sai kiyo walfidiya bai sosai bata dai fidawo ka san wai ke jikin eke alikawali dai ga dazan ga da gubo wo loyon mi loyon ko ina e waya me ya wana me mi wade ga gwani mu dai konna mo ke ga yo nzagi na ga gwani re azawju la yamliku raja fi hadhihi alhala ina e mai wa gugun ya gina da wana e ka gwa lai shi kai ya gugutana amma lokaci ya ko mubara zuma dai mai ya fi biya sunu ji gaza loru loyuna waje ka gota tiya in zage wa biya bayani da ke bewa da littafin shek da zahiri min hajjul muslim ya kuwa na ji in zage ga gambe wa yani waje kago ya da lajin biya na misali man ci ji fedon ko koto likali ya ga kaya da fewa ne ji ne ya doji biya za loru lo waje kago ga in zage ne doji biya gula gunguta idan suna fe zai ji yi na ko hukuma ce kai aye gana ta mutane kan wa bebe ko ji dina wagan zagiya ga ga wa na kendo wa ya guta wa ga wa a shaga fuska na ji fuska ya kulu da ni fahimta ko in man ci ba gibe yin zagiya lera kai zanne yi dufe ciro jangole ma ga mubara wani ya garbe waje to wa zo dai kago ta ci wato su ba ni ga wuji ya wuta ya man ga wa inna ma kanat lahu raja ga dama ya yi milaji waju fefe a bagi malam tanqadi al'idda kai da la gumiya ne ji fahimta ko لأن الإسمة بين الزوجين غيبنا يغمفي يياو غنده يباغي بين la tanqatu bima duna salaf igban shi mai ba biya na da zumaya guta wani fil hurra e bayan zagi e gina idza lam yakun ma'ahu fida'u abikire kasu samu da gada ba na bi mana ka ba gije da ci su sabana malam tanqadul idda idda make lazuwa na bayani dai ne wuji shi zuwa yi na ga wake ya kagwaya yi bi ma'anan zagi daji da bayan bagyo matuka ya guguta na kayya yi ni ko guba inda ke lazuwa ce guga zuwa ne kagwaya da lashin guga sai mai ban bayan in zagi ganci ko wunji su sun sami wa da bagiya wani sami ni wusa ci ga sadaki wadana ko gwanin na kingi bayan wani wa mi biyo sadaki ko wai ne da bai na wayo sadaki ko wa agbu ko wa agbu mun jiga patan zage family fuska no be ziyo be bagi batuka bagi daga idaji be no layo ne oko oh, warajatu takunu bi niyya ma alqawl lalajima waja fe be niye ma alqawl pambagin be yege aw bi niyyati ko dun alqawl ko ko idan ni lagayi mina mi yana mi wula shi hidal qawl zan do mawa mi wa ngai sabu kin do bayani man do ci ben ngole o ga ndura da na mai miwa bu so ko guda wana la allah allah yudisu ba da zalika amra e bona du fe da miwa bo de hikima e ga ke abi oji ngole ya ta ga nan dufe du fe bi wa mai ga so ba oji mai ke kiyo mai ke nan mu fi pani yu dambu daga ba zan kaliwa na ibi na ga ya da an kalewa da abu sokwe su yiki ma bogo mewo laji wani yawon ji wake ya ga waye rigu ba kendo na ya ji wa ashidu zawai adlimin kuna shaga to kiyan da laji yau wani imi na miga bai na mike yi laji a yari ebe nan gaza ya e ya e yi mi wururi na iri na jiga ya wayo a caji a ci gaba bai kiyan bai mi miya ke abe kan doron wọ́n waya ń dèrè àdá wọn dèrè dé wọn àyè kìí lóbe sí mangan fa'in na nafsi ya zaga ladan ra'ayi ugbo an wura gami da imi milaji zan dogo mi da ya ya mo fakasa hatara ja atuhu ga ladan mi fi ma bayna wa bayna Allah ta'ala e bayna da gudunbo bai so ci su kwafe ga hula shi bugun wage yi walawin farada lafzu duna niyya mai zaga lafazi jiga ya yi mimi lashi duna niyyati a mugu da ya gbawa lamma sahat lahu raja bi zalik lilashi ya yi min na ta zuwa ungya shi ma bai na wa bai na Allah ta'ala ya bayan daga da zanen obe so ci na ibana ya yi gbamu da gina tasiri innamal amalu bin niyyat wuce so kwai lotu me na wala da yabo wani bogo nagya nagya walwatu biduna niya wa molocha in so ban zagi na biduni yeti wa majini ele lajwa aga da katubu e o bukata biwe wa mallu da yabo go faju yana wa she mi o yana la yakunu raja a ga le laja kale mai fiki uje ebo na wa yaji e na shawa ta bu wa wannan wace gada ka tu wani wadda shawayu ya e ci yayi miwo biya man ga walwatu haramun o mo to ban zagi o mo gaji ni lila juma e ya ci wai da kanga haramu ya haramu e bonan zagi ne na kan bi ne gi o to ba o ya ne wasu so de to bu wa ni e jigan ni ula shi ni en na madabe wa wafil ish'adi ala rajati an e zamu ware lokaci na walayin yushi na man shiga ga guba bil wujubi ba a adde zai shiga wajibi wo na ware na yimi na miyana wala da zan giya da amma dai zai shiga mustahabi wo na wajibi wo bi na kawo ga kawo ware ha wa de lefi mustahabi kawo ware ha wajiga amma ya wale fi ta ci ba wani ganin kpagada wa bobe so shi ni gan wula shi a ya wale fi ce ki bo nga ya mustahabi oko a wa bele fi wa ga gwalu duna ba ibn haya ne ga wa ashidu da wa adli minku na wa gana ga ya ciki bo ya ya wala wa ga yayi mi wari amma su ga ya man to ya ya lalashin bo ji fahimta ko tun magayi gurgudun karatu mini littafi albarka kunna bu gurgudun gbanin tsoci albarku don riga cin cin su kufarin bayi na ga ya zo bayan ya yanzu shi ba bai guni ciyo ya na ki babu ne ba za yi tin albayo wace wani za a yi karatu ya shi ba bai gutsi insha Allah ta'ala bai ga cin cin su kufarin bayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk